والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى والإيمان يثمر له النور والحياة والقوة وهذه الثلاثة تثمر أيضا وتوجب زيادته فهو محفوف بها قبلها وبعدها فبالنور يكشف حقائق آه، دلائل الإيمان وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة ويصير يقظانا وبالقوة يقهر الهوى والنفس والشيطان كما قيل وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب وفضل الله مبذول ولكن بحكمته وأن ذا النفس يمضي فما من حكمة الرحمن وبخل سواكب بين أحجار وترب فشكرا للذي أعطاك منه فلو قبل المحل لزاد ردي أمالا ينا مغانا هل يبدو أكان السكينة وعند الله مدعوك سنسل فيك سوكر مدى النبنسة da kuma muminai waɗanda suka ba da gaskiya da shi wanda ya ce wannan sakina din ta kunshi abubuwa guda uku ne akwai haske akwai rayuwa akwai kuma ƙarfi na imani ya ce to shi wannan haske amfaninsa in ya shiga cikin in sakina ta haifar da wannan haske amfanin shi zai dinga nuna ma wato abubuwa na imani za ka iya gane cewa abu kaza imani ne da Allah ƙarin imani ne ga Allah to wannan hasken shi zai dinga haskaka ma ka san wannan rayuwar kuma ta zuciya ma'ana za ta dinga taimakawa wajen wato farkawa daga gyangyaɗi ko barci na rafkana a duk lokacin da mutum ya rafkana ma'ana ko abin da zai rafkanar da shi zai mantar da shi daga ambatan Allah wannan rayuwa ta zuciya za ta hana mushi in ya samu sakina zai samu rayuwar da za ta dinga hana mishi shiga wannan yanayi na mantuwa na mancewa da Allah maɗaukakin sarki don haka zai zama a zuciyar shi ko da yaushe a farke take za ta dinga farkuwa da ambatan Allah da kusantar Allah shi yasa ya ce wa yasiru ya kazanin zai zama a farke yake wa bil kuwati wannan karfin kuma a amfaninsa a cikin zuciyar da ta samu sakina shine zai dinga taimaka masa wajen tankwashe sha'awa ta san zuciya san da wata sha'awa ta taso wannan sakina din za ta gadar ma da wani karfi da zai danne ta ko wani san zuciya sai ka taba mata ko wannan karfin da kuma shaidan da haka shaidan baya yin galaba akan wanda yake mai irin wannan zuciya ce da take cike da rasuwa shine Allah maɗaukakin sarki ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin cewa bayi na fa baka da wani iko a kansu don haka shaitan bai fi karfin bayin Allah shi ma da kanshi yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke tsarkakakku waɗannan ba zan iya da su ba wannan sun fi ƙarfi na to Allah ya azurta mu da irin wannan zuciya ya ce kama kila kamar yadda a waƙe wani yake waƙe irin wannan ma'anoni yake cewa watilka ai watilka sakinatu wannan irin nutsuwa din mawahibur rahmani kyauta ce daga ar-rahman shine Allah laysat tuhassalu bi ijtihadin wacce ba wai ana samun ta bane wajen dagewa wannan kyauta ce daga Allah wanda Allah ya so sai ya bashi wannan nutsuwa din sai Allah ya shi da ita da haka dagewanka ba zai iya baka wannan nutsuwar ba au bi kasbin ko kuma ka ce ka koya ne a a kyauta ce daga Allah ya ce walakin amma dai duk da haka lagina an babli juhri ba abu laifi mutum ya gwada dagewarsa ya dage jantsarsa ya yi irin nashi gwajin amma bi ikhlasi tare da tsarkake zuciya wa jiddin da kuma ƙwazo na ibin ba da wasa ba da haka in har kana so ka zama samu kanka cikin masu wannan nutsuwar ba maganar wasa sannan ba maganar abu ka yi shi don a ce ka yi ko kuma ka bar shi don a ce ka bar shi da abin da za ka yi za ka yi shi da za ka yi don Allah za kuma ka bari don Allah za ka so don Allah za ka yi ƙiyayya don Allah ba don wani abu ba ba don wani ba to wannan shi zai gadon ma da wannan ya ce wa fadlullahi ita kyautar Allah mabzulun ma'ana a sake take a bar bayarwa ce walakin bi hikmatihi amma cikin yanda Allah yake so cikin hikimar da yake bayarwa wa anda nasi yumbi kuma akan haka ne wato ayoyi suke bada labari kamar yanda Allah ya ce zalika fadlullahi yautini man sha wannan kyautar Allah ce da yake ba wanda ya so kamar misali da Allah madaukakin sarki yake baiwa muminai labarin aiko da annabawa da yake ce da kada arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab wani mizan liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuru wa rusuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun aziz yace wala kad arsalna nuhan wa ibrahim Allah ya aiko da manzanni ya zo ya kebance annabi nuhu da annabi ibrahim saboda annabi nuhu shine farkon annabawa da manzanni gaba daya shi kuma annabi ibrahim shine uban dukkanin annabawan da suka zo bayansa da haka sai ya ambace su sannan sai ya ce sun makafaina ala asarihim bi isa ibn maryam sannan muka tsofana bayan su muka aiko da annabi isa dan maryam ثم قفينا على آثارهم بإسية ابن مريم وآتيناه الإنجيل to Allah yake cewa a ƙarshe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bihi bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran shine aka zo wannan nur tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sai ce li alla alama ahlul kitabi ko Allah ya kadira ala لئلا يعلم أهل الكتاب ألا ألا يقدر على شيء من فضل الله dan kada ahlul kitabi su ɗauka cewa babu wanda zai sami kyautar Allah sai su sai Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man wannan kyautar Allah yana ba wanda ya so da haka ba wai iyawanka bane ba wai kwazanka bane ba wai dagewanka bane wannan kyauta ce ta Allah da hakan Allah ya tashi ba da kyauta bai duba jinsinka ko kuma samunka ko rashinka ko kyanka ko muninka Allah yana duba kai bawan sani da ka cancanci wannan kyauta ya baka musamman wasu abubuwa na kyautar Allah kamar nutsuwa kamar imani kamar takawa ai wannan ba wai mutum zai ce dajewan shi bane ta za ya samu takawa wannan kyauta ce ta Allah ko misali annabta duk da ka kai da dajewanka ba kai saka zama annabu ba Allah yana zaben wanda ya so ne ko inna Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben wanda ya so ne ba shi haka duk yawan ibada ka kai kowaye ka fi kowa ibada a duniya ba za ka zama annabi ba wannan Allah ne ke ba wanda ya so tunda wanda Allah zai ba su ya riga ya rubuta su wasu ma tun kafin su zo su kai shekarun girma Allah yake masa albishir ya ba su annabtar ka ga kenan ba dagewa bane zafi ne na Allah ko kamar da Allah yake cewa ya yahya khudil kitaba bi quwwatin wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi hukunci mun bashi annabta sabiya yana karami to kaga karami me zani ba an dagewa haka nan annabi Isa ta da aka aibe shi yace inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya da haka ba wai abu bane da sai ka je kai aiki ka girma ka dage ka same shi wannan kyauta ce ta Allah a ganin da ba kyauta ba ce ta Allah bayan da za ce dan da aka haife shi yau ya zama annabi wannan zafi ne na Allah haka nan cikin larabawa musamman na Quraysh. ba ta ba ko musu da wani annabi ba annabi isma'il ba Larabe ba ne sai Allah ya koda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin al'ummar larabawa wanda yahudawa suna ganin cewa larabawa su ba kowa bane su jahilai ne ba su san komai ba sai bautan duwatsu da gumaka sai Allah ya koda da annabi a cikin su wannan abin sai ba ji daɗin shi ba kuma wannan kyauta ce ta Allah kyauta ce ta Allah su suna tsammanin cewa duk abin da Allah zai bayar su zai ba yasa suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma ku mu ne abin kaunar Allah Allah ya ce ka gaya musu qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum me yasa an kun ne laifi to yake muku azaba ne ko yayin shi ne abin kaunar shi ne ya yake dan dana musu azaba aka batar da su tsawon shekara arba'in suna ta wahala fir'aun ne ta ba su wahala duk inda a ce su yayan allah ne zuwa yawai ba za a musu wannan ba ko kun faɗi mai kun bi kun bal Sharon basharun man khala kuma mutane ne daga cikin mutanen da Allah ya halitta haka babu wani fifiko da wani akan wani wai dan yaranka ko dan jinsinka ko dan waye wannan ba fifiko ba ne. yanda kake son yaranka haka shi ma ke son nashi yanda kake jin dadin yaranka haka shi ma ke jin dadin nashi yanda ba ka jin daɗin yaran wani aka shi ma ba jin daɗin yaran kowa da nashi ai haka wannan ba shi bane abin da aka yi to shine yake cewa wa fadlullahi mabdulun ita baiwar Allah kyautar Allah wato abu ne da ake bada shi a sake amma walakin bi hikmatihi cikin hikimar Allah shi yasa ayoyi suka yi nuni akan haka yace fama min hikmati rahmani wadu'ul kawakibi baina ahjarin wa turbi ai yana daga cikin bai cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki a ɗauki taurari a sanya su cikin duwatsu da kasa shi yasa Allah sai sa su a sama wannan hikima ce ta Allah me yasa taurari ba ake sa ƙasar su akwai wanda ya san dalili haka Allah ya so wanda kad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin ko Allah ne halicce su ya ajiye su a nan waje wannan hikima ce ta Allah dutse da ƙasa Allah ya ajiye su a duniya rana da wata Allah ya ɗora su a sama haka kake ganin su tun da zo duniya kuma ka za ka tafka wasu ba wanda ya sai sauko da su ko saboda haka hikimar Allah shi kadai ya san abin da yake da abin da ya yace to fa shukran lallai godiya ta tabbata lillabi a afaka minhu daga wannan abin da Allah ya baka kaɗan daga cikinsa duk wata baiwa da kaga kana da ita to karka yi tunƙaho da ita daga cikin kaɗan ne da Allah ya baka ba wai wani abu bane mai yawa yanzu da Allah ya ba mutane ilimi wani yana magana ilimi sai ka ji duk duniya ba wanda ya kai shi ilimi ko in ana faɗan wani mai ilimi ne wani ya hau mumbari ya fara magana kamar ba zai gama ba ko wani in ya hau ya fara muku wa'azi kowa sai ya yi kuka sai zuciyar shi ta kaɗa to amma duk da haka din da wannan yawan ilimin sa duk abin da ka tambaye shi sai ka ji ya san wani abu na shari'a akai to Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimi kadan Allah ya ba mutane ba wani ilimi mai yawa ba in an kwatanta da ilimin Allah Allah ya ce wa fawqa kulli bi ilmin alim sama da duk wani mai sani akwai wanda ya fi shi kuma wanda ya fi kowa sani shine Allah ko innahu bi kulli shay'in alim ba abin da Allah bai sani ba kun kuma ilimin ka kai kuma yana da limit duk ilimin ka kana da limit akwai inda ka kai ba ba za ka motsa ba saboda haka yake cewa to godiya ta tabbata ga Allah ne a baka minhu da ya baka kaɗan daga cikin abin da ya baka na kyautarsa falau ƙabilan mahalli da za da rabbi inda akwai abin da wato zai kai da Allah ya ƙara ma akan abin da ya baka to lallai Allah zai kara kuma da ba zai kare ba abin da zai bayar Allah ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baki abin da ke wajen ku ke karewa abin da ke wajen Allah kuma wanzaje ne bai karewa yanzu mutum ne ya tona bohol ya ce ya sa bohol din nan za a dinga ba da ruwa ya zo ya sa da janareto da komai da komai da waye da waye ana waye ce duk zai dauna nauyin sa za a kai lokacin da zai ce kai yan unguwa ku dinga hada kuɗi kuna biyan kuɗin janareton ya kasa haka ne ko to amma ka taba je ran da Allah yake saukar da ruwa yace a dinga siyan ruwan saman nan tun da duniya ake saukar da ruwa har yau Allah bai rage ba sai ma wata damunar ta ta baya yawan ruwan da Allah zai sauka haka abin da ke wajen ku ne yake karewa mutum ya yi tinkawa ya ce shi ya ɗauki nauyin kaza zai ɗau marayu kaza zai yi kaza ana tafa ana tafa za ka ya ce kai shi ba ba zai iya duka ba da haka ya raba su kashi uku akwai yan abin nan yan matakin farko masu kun scholarship akwai yan tsakiya akwai yan can ƙasa kuma da zai ce zai kwasa gaba ɗaya zai saboda abin da yake wajen ku karewa yake duk abin da kake da shi wallahi zai kare to rayuwa ma kana da ita ta kare me zai rage ita rayuwar ma da kake da ita ta ƙare in rayuwa ta ƙare me zai saura kuma ba abin da zai saura shi yasa mai wauta ne wanda zai dinga gani yana da abin da ba zai ƙare ba mai wauta ne wani ce yana da ganin yana ganin wai shi ya kai wani mataki da yanzu shi ba zai tabo ba cikin ƙanƙanin lokaci da giftawar ido sai Allah ya karar da komai ko kaga wasu suna da wannan wauta suna da ƙarancin tauhidi sai dinga ganin aiki ya fi kowa shi a kasuwar shi yake sama da kowa ya manta kafin ya hau saman na wani ya hau ba ko kafin ya hau saman ya zo kasuwa kafin ba ya zo kasuwar wasu sun zo kafin a haife shi wasu sun yi kasuwa to amma wani sai ka ga cikin abin mamaki mutum sai dinga ganin kamar shi ya fi kowa da an dan ɗan dan ɗan dan dan mishi wani abu ne kaɗan kawai wanda zai kwatanta kanshi da wani zai ga shi din ba kowa ba shi din kudin shi bai kai ko ina ba ko wani da an dan ba shi mulki zai dinga ganin shi ba ruwan shi da su wani da wani ya fi karfin shi yanzu ya hau mulki ya manta kafin ya hau kujerar wani ne a kai kuma kai shi ma zai zo kai barta to ya kamata a dinga yin irin wannan tunani mutum ya dinga sanin cewa kyautar Allah kyauta ce da yake ba wanda ya so daga cikin bayansa Allah yana ba wanda ya so kaga Allah ya hana maka akwai hikimar da yasa ya hana ka in kaga ya baka ya baka ne a cikin wata hikima haka Allah bai abu haka kawai Allah bai yin abu wai ya zama wai bai Allah ya ce ma khalaqna samawati wal arda wama bainahuma ha batila zalika zannul ladina kafaru ka Allah ya wannan talaka wannan mai wadata wannan kaga Allah madaukakin sarki yayi shi malami wancan bai sani ba wannan kaga Allah madaukakin sarki yayi shi da kyawun halitta wancan kaga halittar shi ba irin ta wancan ba duk akwai hikimar da Allah ya sa ya amma mutum wani zai kaga in bai kiyaye ba sai dauka cewa ai saboda Allah na kan shi ne shi yasa ya mushi wannan ai da Allah ya baka abu ba idan yana san ka bai yana jira ba ta ne imani ne kawai Allah yake baka in yana son ka amma duk wani abu na duniya da kake gani jaraba mulki ne a'a kuɗi ne a'a menene waye wannan duk jaraba ne kowa yana iya samu yasa sai kaga waliyin Allah ya tashi bai da komai bai da ma abin da zai ci wani wani wani shedani kuma yana nan yana tafata ka cikin duniya ya yi abin da yake so ya ci abin da yake so ya sa abin da yake so wani ya can kuma kullum abauta yake amma ba yi da wannan saboda haka wannan hikima ce ta Allah to Allah baya san wannan ya fi san wancan ya ce to fa idza hasalat hadhihi thalathatu bisakina idan waɗannan abubuwan guda uku suka samu bayan nutsuwa ta sauka a kan zuciya waɗannan abubuwan su ne haske da rayuwa ta zuciya da kuma rai wanda yake mai ƙarfi yace to sakana ilaiha al'abi wato sai wata sanda ta kafa a wannan zuciya din wa huwa alladhi sukunahu ila al-ma'siyati wal mukhalafa sai ya zama wato nutsuwarsa sai ya zama zuwa ga saba ma zuciyar shi da kuma kauce ma duk wani abu wanda kuma ya rasa waɗannan abubuwan a zuciyarsa to sai ka ga ba zai samu wannan ba saboda mai li adami sakinatil imani fi qalbihi saboda babu sakina ta imani babu nutsuwa ta imani a zuciyarsa sara sukunuhu ilaiha awadun sukunihi ila shahawati wal mukhalafat sai kaga ya fi karkata zuwa ga abubuwa na sha'awa da sabo fa innahu qad wajada biha matlubahu domin ya samu abin da yake so wa huwa al-ladzatu allati kana yatlubuha min al-ma'siyah wanda zuciyar shi sanin da wannan abubuwan guda uku sai kaga ba zai saba ma Allah ba saboda ya samu abin da ya mai gurbin sabo shine biyayyar Allah ma'ana mumini ya fi jin daɗin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki fiye da yanda mai sabo yake jin daɗin saba ma Allah Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah haka ne sabon Allah yana jin daɗin sabon Allah da yake za ka ga ya kai makura wajen jin daɗi ko to mumini ya fi shi jin daɗi wajen biyayya ga Allah jin daɗin biyayyar mumini ga Allah ta fi jin daɗin mai sako sanda yake saba na ka ba sa haduwa shi wannan yana wata duniya da wannan yana wata duniya da shi yasa za ka zo kai ne da kanka za ka kame bakinka ka ƙi cin abinci ka ƙi shan abin sha sannan kuma kana cikin farin ciki da wannan halin da take. kana kuma gode ma Allah da ya maka wannan abu ko eh, kana kamar ka takura kanka ne ka bar wasu abubuwa amma a hakan kuma jin daɗi kake akwai wanda in ya saba yin azumi duk wanda bai gwanda ba zai daɗi wanda ya saba halartar sallah a cikin jami'i duk wanda aka yi sallah bai samu sallar jami'i ba sai ya ci inin na nashi ya lalace wannan shine daɗin biyayya ga Allah zai ji kwato-kwato wannan inin nashi ba zai manta da abin da ya ɗau lokaci wani gida sai ya ɗau kwana biyu duk sanda ya jin fara mazalla ya ce ya tuna ba bai samu sallah ba a cikin jan wannan shine daɗin biyayya ga Allah amma sai zuciya ta samu wannan sakina ake samun haka shi yasa idan waɗannan masu biyayya ɗin ga Allah maɗaukacin sarki masu sakina masu nutsuwa in suka bukufa cikin wani abu so za ka ga babu wani abu da yake zuwa ya ɗauke musu hankali ta ba sa tunanin wani abu kuma wannan abin kawai da suke ciki a cikin shi suke kuma shine jin daɗin su sa ibn taymiya rahimahullah da ya wata magana wacce magana wasu za su ganta kamar ba abin nan ba amma kuma magana shi akan hanya ya ce lallai akwai wata aljanna a cikin duniya duk wanda bai shige ta ba zai shiga aljannan lahira ba ba yana nufin cewa mutane ba su shiga aljanna ba ma'ana ko ya shiga aljanna jin daɗin shi ba zai kai wanda ya ji jin daɗin biyayya ga Allah a duniya ma'ana wanda ya ji daɗin biyayya ga Allah a duniya to shigar shi aljanna yana da bambanci da wanda bai ji daɗin irin wannan biyayya saboda abubuwan da zai dinga gani zai dinga tunatar masa irin yadda ya yi biyayyan nan ga Allah da irin inda zai kai shi yasa kowa ka tambaye shi mai ke so aljanna ko akwai abin da yake so ko wani yanzu duk mutane ka tara sun kai mutum da ka ce wai ne aljanna shi gidan jin daɗi ne da cin abinci da shan abin sha da barci da rayuwa da waye ko wani wani haka zai ce ma wani kuma zai ce ma shi aljanna duk ba wannan bane a wajen shi aljanna mafakkata da Allah a cikin wannan gida shine abin da ya kuma komai ba wai abincin da za a shi ba abinci bane da mu shi damuwarsa kusanci shi da Allah shi ne ya kai wajen da zai hau matakin maka'adi filike la ce inda mutafina fi jannatin wa nahar fi maka'adi filikin inda inda malikin muktadi yanzu annabawa Allah ya sun shiga aljanna ya ba wani magana abinci da abin sha bane shi ne damuwarsa ko yanzu mutum an ce an ba shi zaɓi ya je duniya ya bar duniya zai je shiga aljanna zai daidai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba shi zaɓi da duniya da ya koma ga Allah madaukakin sarki wajen makwabtaka da Allah kusantar Allah yace ila rafiqil a'la shi ya zaɓi ya koma ga Allah madaukakin sarki kaga wannan shi kusancin shi da Allah daban da wanda yake tunanin aljanna kawai zai shiga ya sa wasan kana musu magana aljanna za a ci daɗi ne ya? za ba wahala ba bacci ba ne ba gajiya ba wa shi aljanna shi kenan aljanna shi kenan wani kuma ba shi ba ne. kamar yanzu aikin haji wani da ya shi menene aikin haji zai ce ma eh, ya shiga jirgi zai ta ya shiga jirgi kuma an kai shi wata ƙasa an kai shi saudiya eh, ya ji ya ga dakin allah ya yi tsawafi kuma shi kenan ya yi siyayya ya ga mutane daban-daban ya ga gidaje ya yi tsaraba ya yi aikin hajji ya dawo lafiya wani ko ba haka bane aikin hajji a wani wani yadda yake kwatanta aikin hajji abin da ke cikinsa na ɗaukaka da kusanci da Allah da ƙarfin imani da tsoron Allah shine abin da ribarsa shi nan da yake da ba zai dinga kwatanta cewa shi bawan Allah ne kuma Allah ya kira shi kuma ya amsa wannan kira din kuma ya tukufa a gaban Allah madaukakin sarki Allah yana alfahari da shi ga shi ga Allah madaukakin sarki wani haka yake kallon wannan ibada ba na kallon ta kawai abu ne kamar tuwari ne ba akwai yan tuwari ne ma'a aikin hajji da umara wani zai ce wa umara zai je dawo kamar bai je ba ba canji a rayuwarsa babu canji dan dama ko da za a tafi za a ce to suwa na bana ba za su samu zuwa ba sun fada a fataki na je an zauna shi kenan iyaka a duba gidajen abinci da suka fi kyau a mun je kaza mun je gidan abinci kaza mun je waje kaza mun yi kaza mun shi ne kawai ba magana a'a na je na toshe qur'ani so kaza a'a na yi kaza so kaza na yi ibada iri kaza na yi waje kaza a'a ba haka ba ne wato da yawa haka za ka ga irin wannan tafiya haka wasu suna tafiya aikin haji haka za su tafi kamar yawon bude ido ne wani kuma zai tafi aikin hajji yana ganin tafiya ce zuwa ga Allah zai je ne zuwa ga Allah kamar an yi mishi wani kira ne na musamman da zai je amsa da haka ma da yace fa idza nazalat alaihi sakinatu itaba bi labbatiha wa ruhiha wa na'imiha allabati al-ma'siya dan haka in wannan sakina din ta sauka a zuciya to zai ji ta mai mishi gurbin saban Allah zai ji daɗin wannan daɗin da ba zai ji a cikin saba ma Allah ba fattarahat biha nafsu dan haka zuciyarsa sai ta samu nutsuwa da hutu wa haja ilaiha qalbuhu zuciyar kullum ta dinga wato asalin bege na kusanta da wannan biyayya ta Allah wajada fiha min ruhi wa rahati wal ladhati ma la nisbata bainahu wa bain ladhati al-jismaniyyah an-nafsiyyah abinda zai ji dadi a cikin zuciyarsa ya wuce abin da zai ji daɗi daga ban jikinsa ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa da yawa na duniya da Allah ya sa mun kansu a cikin duniya ko shine kamar tirari ko da kuma ya yi aure wanda yake na halal amma da ya tashi kwatanta abin da ya fi kawo masa tsanyin zuciya da idanuwansa zake yake cewa wa ju'ilat qurratu aini fi aina fi sala cewa sanyin idanuwa na kawai shiga sallah shine abin da Allah ya sanya manzon sa sallallahu alaihi wasallam sallan nan dai sallah yanzu ga a cikin ayyan musulmi in kana so ka ga tashin hankali da ke sallah ka hada shi da tashin hankalin da ya fi kowanne haka ne kaga dan musulmi ne amma ya zo ya sallah za ka ga sallar nan ita ce babban damuwar shi a duniya kaga wanda ya shiga asara ko wanda ya riga ya sake layi wannan shine asalin lafiyar da ake shiga ce duri sallah ai sallah ita ce komai a wajen muni wani kuma za ka ga shi a duniya ba abin da ya fi masa daɗi illa ya sallar da haka zuciyar shi kullum tana rataye da yaushe lokaci Eh, yaushe lokacin sallah an fita daga alfijin yaushe azhar zai zo yana dafar kai yaushe zai je ya shiga masallacin ya samu sahun gaba misali wani an bar sallar juma'a babban tunaninsa yaushe ɗaya juma'a za ta kewayo don ya je ya shiga masallacin ya riga ya zama masa ya zama jininsa da tsokarsa kaga wannan ya samu wannan sakina wani kuma da ya ji kiran sallah ga kaman shedan ana kiran sallah zaka ga ya bar duk inda yake shi ba ruwan shi da sallah haka wannan ya yi babban hasara wannan babban hasara ce to wannan babu sakina kina irin wannan zuciyar ce fasarar da lazzatuhu ruhaniyatun kalbiya da haka zai zama jin daɗinsa, sa jin daɗi ne na zuciya kuma na rai ba na gangan jiki ba ba na gangan jiki ba yanzu misali wanda wanda yake ta kwaɗayin ya tara kuɗi don ya samu wani abinci mai daɗi ya ci a ina jin daɗin yake ƙarewa a baki ne kawai in ya ji ɗanɗana abincin ya ƙare ya riga ya wuce ko to amma akwai wani hali da za ka samu kanka na biyayya ga Allah don ka ɗanɗana wannan halin har ka mutu ba za ka manta da shi har ka mutu ba za ka manta da shi ba za ka dinga tunawa za ka dinga tunawa yanzu wani misali in ya yi itikafi irin natsuwar da zai samu da biyayya ga Allah da kusanci ga Allah ya yi itikafi har kara rayuwar shi ba zai manta ba kuma duk inda za a ce ya yi itikafi so dubu zai ba zai kasa ba saboda me wannan sakewar da zai samu to kaga wannan jin daɗin irin jin daɗin cin abinci ne a zuciya ne za ka dinga jin yanayinka ya canja za ka dinga jin yanayinka ya canja a da an kanat <clears throat> jismaniyatan fansuliba minha wa rubisa anha wa khallasathu da jin daɗin a jiki ne sai koma cikin zuciya haka duk jin daɗin da ya zama na zuciya ne to shine jin daɗi wanda yake dawwamamme shi yasa Allah ya ce ala ta kuma tatma'innul qulub ba ce aljawari ba wai gabbai ba a'a ce Alkulub. zukata suna zama nutsuwa ne da ambatan Allah Fa'ida ta ta'allaqat bi rawqiha idan yara ta da. wato ɗanɗano na jin daɗin wannan bautar kai ka ce wanda yake cewa ne ta'allaka albarku najdiyan fa qultu lahu ya ayyu albarku inni anka mashghul cewa wato wata tauraruwa ne haske wato ta nace mishi tana biyayyar da kamar yana kwatanta ila wata mace tana ta bibiyan zai yace ke rabu da ni wannan walgiyar ni na shagaltu ina cikin wata harka bana so abin nan da Allah yake inna ashabal jannati yawma fi shughul ne shughul din ne shughul din da yan aljanna suke an ce mutum yana cikin shagali a duniya me yake yana wani biki yana waye to su yan aljanna fi shughulin fakihun suna cikin wani shughul na gaba ɗaya rayuwarsu ta karkata gaba ɗaya ta bar menene duniya ta kuma wani abu daban هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون babban abin da suke na shi ne salamun kaulan mai rafira Allah yana musu sallama akwai abin da ya wannan daɗi a ce Allah yana ma sallama kuma kana ji kai yake ma sallama Shi ne aminci shi ne mai aminci kuma yana cewa aminci a gare ka akwai jin daɗin da ya wannan in za a tara ma duk matsayin duniya na wallahi bai kai wannan ba ko ba zai kai shi ba a cewa an tara ka an kai ka a gidan shugaban kasa an yi waye an yi waye duk wannan ba daɗi ba ne a ce shugaban kasa ne da kanshi zai daga waya ya kira ka ya ce wani ni ne shugaban kasan ka kuma na kira ka ne ina so ne in ji muryarka wannan ka kwatanta ya jin daɗin shi wallah ko shugaban kasa bai bashi ko ba shi wannan har ya mutu ba zai kwanta da wannan abin ba ko ke ni fa shugaban kasa da kanshi ya tsawaya ya kira ni ko ko mutumin da kake kaunarsa da ya kira ka ya kake ji kana jin daɗi kana jin daɗi ballan ka a ce kuma Allah mahalicinka ne zai zo ya ma sallama salamun qaulan min rabbir rahim ce kuma mutazil yawma ayyuhal mujrim ko kuma masu laifi a kawar da su ba za ma ka ganin masu laifi ba to wannan ba karamar matsayi bane ai da haka su irin sunan in aka shiga wannan yanayi na wannan biyayya ga Allah duk wani abu baya taɓa wannan biyayyar da Allah shi sa za a zo a yi bikin duniya mutum bai damu ba yana cikin sallarsa ko yana cikin ibadarsa ko yana cikin ambatansa ga Allah ko yana cikin biyayya ga Allah ko yana cikin wani aiki dai wanda yake na neman kusanci ne da Allah shi abin da yake so ke ko da za a taru a yi duniya nan ba ruwan shi da yace wa idza tarakathu tuyufu al-khayaliya fi dhanami layl ash-shahawat nada lisanu hali wa tamassala bi mithli qawlihi tarakatta sa'idatu al-qulubi wa laysa dha waqtu ziyarati farjihi bi a lokacin da tunani tunane za su zo masa daban-daban na ya saba ma Allah cikin duhun dare ya dinga tunanin zai saba ma Allah a'a bari ya je kaza bari ya yi kaza ka san zunubul khalawat sako da ake aikatawa a ɓoye ya fi hatsari a kan sabo na fili yawan sakon da ake aikata a ɓoye ya fi na fili yawa ne kawai na fili wani ko saboda mutane ba zai ba amma na ɓoyen nan ba kuma na ɓoyen nan wato gama gari ne da ni da nake maganar da wanda yake ji da wani daban ma kowa da irin nashin da yake aikatawa sai wanda Allah ya tsare shi mutum ya kuya ya dinga ganin daga shi sai dan wannan akwatin ko ka kyale shi kawai ka san menene ya sai wanda Allah ya tsare shi ko ya bude nan ya shiga nan kuma zai fito lafiyar shi kalau ba kamar bai komai ba ka annahu lam yaf'al shay wani abin da yake a cikin wayar nan ya ba abin da wasu ke akan hanya amma zai fito ya komai da komai kamar ba abin da ya faru haka ne ko to wannan suna da hatsari ga dan adam suna da hatsari mutum ya dinga laifi a goya ai yana yana yana yana fito na fito ne da Allah tunda a goyan kana ganin ai ba mai ganin ka sai Allah to wai dai da ka buya kuma zaka saba ma Allah lokacin da kake banta da shi a lokacin zaka saba masa ai lokacin da kake banta da Allah lokacin kamata ka manta biyayya ya zama daga kai sai Allah madaukakin sarki shi yasa yace to wanda yake da sakina dinnan. nan ko da irin wannan tunani ya zo masa na ya saba a cikin hali na buya hali na duhu hali na ba mai ganinsa da lokacin da tunanin saban ya zo masa sai ya zama kamar wani mai waka da yake cewa masu farautar zukatu sun kwankwaso maka kofa sai shi yake cewa da aka kwankwasa kofar ya ce to wannan ba lokacin ziyara bane ku koma cikin aminci ni ban da lokacin ku yau da haka da ka yi tunanin wani abu ya zo ma na saban Allah ka ce a'a wannan ba lokacin safan Allah ba ne lokaci ne na biyayyar Allah lokaci ne na kusanci da Allah to safan Allah kuma lokacin da za ka ƙaurace masa bayan ya tunkuɗe ta kai ne za ka yi ƙoƙarin haka wallabi na ta dauza da hummuda wanda suka tabbatar tafarkin shari'a Allah zai ƙara musu shari'a kai ne in ka tashi ka miƙe sai ka yi abin da za ka nemi tsare kanka aiko to yake cewa idan ta juya baya ta ga yadda da za ta yi da shi qalat sai ta ce wa qad azamat ala ha, sai ta ce kuma lokacin da ta kintsa za ta tafi ta bar shi ma za tu ridu me kake so fa kuntu Allah tarji shine abin da yake so kanki kara dawowa mana wannan tunanin ba ni ba kai ko aka turo ma wani dan shafi ana so kai likin din shi kace a ni ba ni ba wannan ba ruwanka da likin din shi an je ma wani dan kafshi an yi waye an yi wasa an yi dariya ko an yi batsa ko an sami wadda zai ce ka sa dai shi ne aiko haka wani sai sa dai din ya gane za a sake su zo masa kuma ce to lokacin da suka ce ka latsa wannan abin na kana sha'awar wannan abin ka ce an ga tarbi ba na son ji wannan haka zai ka sai ka yi dilitin wannan shafin gaba daya ba shafin ka bane kuma yace fa idza bashara hadhihi sakinatu qalbahu sakkana khawfahu wannan nutsuwar da zarar ta fuskanci zuciya ta shiga cikin zuciya to duk wani tsoro na zuciyar nan ya kau kuma ba ta tsoron kowa sai Allah kuma shi tsoron Allah ba wai tsoro ba ne na yadda za ka dinga jin kana cikin fargaba da gigi cewa na wani abu mummuna zai same ka tsoron Allah shine kusancinsa Allah yake fafiru roƙi Allah ku gudu ku tsere ku ce zuwa ga Allah ka shi tsoron Allah ba kamar yadda kake tsoron makiyinka bane in kana tsoron makiyinka me kake kaucewa kake yi bo kana cikin fargaba kana cikin tashin hankali yanzu wanda yake tsoron in ya bi hanya cikin dare akwai barayi a hanyar akwai masu satan mutane ya zuce shi take tana kaɗawa ne ko to tsoron Allah shi ba haka bane in tsoron Allah ya kai tsoron Allah je ka ji kai ka karkata ga Allah din ka samu nutsuwa shi tsoron Allah yana gadar da nutsuwa ne ba wai wani kuma tsoro na fargaba ba shine da malai yake cewa yaskunu ilai al-kha'if yace wa tallat huznahu feta wato fede masa bakin cikinsa ta tafi da shi da zama babu bakin ciki shi Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su waye allazina amanu wa kanu yattaqun sakamakon la khawfun alaihim wa la hum yahzanun duk wani mai imani da Allah wanda ya kai wannan matsayi yana tsoron Allah bai da tsoro bai da bai da bai da bakin ciki Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro ba su da kuma bakin ciki a wani wajen ma Allah ya ce har mala'iku ke sauka suna musu albishir tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta kafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum muni abokan fil hayati dunya nan duniya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da kuma kuke so an ba ku wa lakum fiha ma tad'un abin da aka muku alƙawari kuma naku ne nuzulan min ghafurir rahim wannan wani tarba daga shi wanda yake al-ghafur ne yawan gafara a rahimu mai jinka. wannan mu'mini za dinga ga malaku ne za su ga mutum a duniya gaban ka fita lokacin da ya zo mutuwa ba ana bakin ciki mutum zai bar duniya ba to shi zai tafi yana farin ciki dan bada wani zai cewa albishirinka ga abin da muka zoma da shi ga matsugunanka, ga matsayinka ga tufafinka ga yadda za a kai ka ga su wane da wane su ne suke tare da shi shi ne so da yawa in ka kalli fuskar momini kana kyautata masa zato ko ya mutu za ka ga fuskar na a take babu alamar bakin ciki ba za ka ga ta yi baki ba ba za ka ga ta yi duhu ba ba za ka ga ta turfine ba wani ma zai ga kamar murmushi yake ma yaro wallahi ana ganin alamu da yawa babu wani kamar zai yi murmushi yace ma wani kakkada sai ya samu nutsuwa wannan muminai ne shi ne za haukun alaihim wala hum yahzanun ba ta bakin cikin wajen sun bar duniya kuma ba ta tsoron abin da za su iya samu a can to wannan sai da imani in an samu sakina shine ke gadar da wannan amma yanzu wani yana nan in zai bar duniya kamar sama da kasa za ta wani ba ya ce ma ba a shiga wajensa ce ba a shiga yana ta buge-buge ta ga mutum biya fita a cikin hayyacin wani ka yana ta ihu wani ka yana ta zumbatu irin miyagun abubuwan da ya saba furtawa tun kafin wannan halin ya same shi su zai dinga hararowa wani kuma abin da ya saba furtawa na imani da kyawawan zantuttuka wani ba za ka ga yana cikin jinya kalmominsa ba sa wuce la haula wala quwwata illa billah hasbuna allah wa ni'mal wakil la ilaha illa allah astaghfirullah dai wani za ka kalmominsa ke duk abin da ku faɗa akan wannan yake wani kuma ba haka bane saboda haka wannan duka sakina ce take haifar da wannan da haka yace fa inna hada huzna ma'a ita wannan zuciya babu bakin ciki tare da ita fahiya salwatul mahzun an tsane ta daga cikin wato asalin bakin ciki wa mudhibatul humumi wal humum kuma tana tafiyar da kunci da damuwa akwai abin da ake kira alham akwai abin da ake kira algham azalla sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni a'udhuka min alhammi wal hazan alham Shi ne wato abinda ya faru da kai yake damunka shine alham walhazan abinda kake tsoron samunka da zai sama damuwa don ka ce kana neman tsarin Allah daga alhamu da alhazan to gaba da baya ka tuka dai kanka ba wani abu ba ka da damuwa a nan kusa ba ka da ita a nan gaba yasa tana daga cikin manyan addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ya samu wani daga cikin sahabbansa cikin damuwa akwai mutumin da kana ganin shi ka san a damuwa yake a halin da zaka gan shi ka san a damuwa yake yanzu ka zo ka samu mutum an yi sallar azhar da tsakar rana ya zauna a masallaci daga shi sai shi kadai ya hada gwiwarsa da hannuwansa ya yi kagun ya tsaya ya yi shuru ne a yake nuna na cikin damu ko ko mutane suna nan suna ta walwalarsu shi ya zauna ko ya yi shuru haka ana ta magana hankalin shi ma baya wajen wanda baka zama yakin san me wannan ai da damun da aka masa ko ya shiga damuwa ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani sahabi yana zaune da tsakar rana a masallaci shi kadai ce me ka ka wannan wani zama kake a wannan yanayi yanayin da ba kowa ba kowa a masallaci sai kai daya duk yadda aka yi akwai abin da ke damun ka yace kwarai ko ya manzo Allah sallallahu yace wallahi bashi da kuncin rayuwa sun lullube yake cewa to ba zan karantar da kai abin da in karo roƙi Allah wannan bashin Allah zai biya ma ba kuma kuncin rayuwar zai tafi ba yake ka gaya min ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na karanta addu'o'in nan ba a rana ba ta fadi ba sai da bashin ya kau kuma damuwar ta gushi to wani yanzu garba ka gaya mishi ya ce wannan abin ka ce malam karanta addu'a ta abin da zai ce kai malam ba ta wannan ake samu ba abin da zai ce <laughs> wani zai gina ma aka yace kai malam ba ta wannan ake yi ba shi wannan yana ci kuma halin yake kuma ya san manzo Allah ne gaskiya ne kuma wanda abin gaskata Ya ce ma ya aba umama ma ajlasaka fil masjid fi waqtin laysa bi waqti salat shi akai abu umama me yazo nan da kai a masallaci ba lokacin sallah ba lokacin ba na sallah ba ba sallah ake a masallaci ba ka kai kai azo kuma da rana ba kowa ya ce ah, humumun galabatni wa duyunun rakibatni ya ce wallahi damuwani ne suka bindige ni ba shi kuma ya tsoro ce awada adulluka ala shay'in idza qulta lahu idza qultahu azhaba Allahu anka al-ghamma wa qaba dainaka da ran ga ma magana da in ka faɗa wannan damuwar za ta tafi ba kuma Allah ya biya ma bashin ka yace bala ya rasulullah yace qul allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri al-rijal kika faɗi wannan kalmomi kuma yana faɗa yake abin da ya kawo kuma wannan abu ne mujarra duk wanda ya yi imani da Allah ya riko da wannan abin ya yarda da hakan wallahi ya karanta sai ya shiga sai ya sami yayewa abu ne da mutane da yawa sun gwada ni na gwada su a matakai da yawa kuma na samu mafita da yawa wallahi ka karanta addu'a nan ka lazimce da ka samu mafita wani ki mutum zai shiga na damuwa ba da ba ta da kana ganin kawai ko ba ta kulle amma kana karanta addu'a nan malam za ga Allah ya yi za ta samu mafita amma ba sai da yaki kana da yakinin abin da ka karanta ka yarda da Allah to wannan abin da zai tafi Allah zai kawar ma da wannan duk wata damuwa za ta tafi duk wata damuwa Allah ya shiga zuciya ka ita kare akwai abin da zai saura kuma babu abin da zai saura to abin da wasu suka rasa kenan ne mutum sai damuwa ta dame shi sai ɗauko mutanen da su kansu damuwa ne sai ta sa a zuciya shi su ma damuwa ce sai ya bar mai yayi damuwa sai ya ɗauko damuwa mai kawo damuwa ya sa a zuciya sai ɗauki mutum ya sa wallahi mutum ba abin da zai ba wani wanda zai iya yaye ma abin da Allah bai yaye ma ba kuma wanda zai biya ma buƙatar da Allah bai biya ma babu shi amma mutane ba sa gane wannan abu ai kana jin wannan damuwar koma ga Allah shine mafuka shine matsira kaga Allah wa ni'mal wakil ibn al-qayyim yake cewa da mutane sun sa abin da ke ci a nan wallahi ba su da ita ba ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ba karamar kalma ne ya wasu ajamin kamar addu'o'i ne kanana saboda raunin imani da karancin sani sai mutum ya dinga ganin ai wannan kawai shikenan ba ba wani abu bane mai yawa ya fi zo a ce a bashi wani abu zai so dubu goma abin da zai biya ma bukatar da ta fi ta miliyan goma kuma a cikin kankanin lokaci ka yi shi kuma ka samu biyan bukata to ya bai ai ba amfanin ai doguwar hanya ai ko kai ne aka zo aka ce ma zafi daya za a kai ka za ka tafi lemus sai aka ce ga kuɗin mota ga tiket ɗin wani za ka zaɓa shi ya fi so ya rika kudin motar ya dan tsuke wani abu aljihunsa yana yi yana tabawa a wahala a kwana ana tafiya can yan fashi wanda za a yi ta nan ya je duk galabaice awa goma sha uku zuwa lagos wancan kuma da zai shiga jirgin na har ya ja zan bai kama ya kama hanyar dawo haji sai an ce ba an baka wani long da saka. ai malam in ka san sirrin addu'a baka da damuwa wallahi ta san sirra addu'a cikin kankanin lokaci ga roƙi Allah kuma Allah ya biya ba ba wani zai gaji ka ce a'a sai an yi wannan kaza sai an yi izawa ka dari sai an yi yazun guda nawa sai an yi wace ce kaza duk sai an tattara su duk ka gama tare wannan abu yanzu ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil shikenan fa tanqalib bi ni'matin min Allah kalma ɗaya ce ba za ka faɗa ba Allah ya yi ma kalmar da annabi Ibrahim ya faɗa ce ita kadai kuma Allah ya Allah Allah yake gulna na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim kalma ɗaya ba sai hasbi Allah wa ni'mal wakil an tara mutane an kunna wuta an kunna can gidi, ana ganin yau ibrahim din nan dai da ya addabe mu da zagin gumata yau dai za a kashe kowa ya huta kuma ya tabbatar a wutan za a jefa shi ɗauko shi aka jefa shi a wutar ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai shi a zaune a cikin wutar kuma suna gani ko ba abin da ya sani, sai wannan tsafin mutumin ya kai shi da ba tsari ba ne ai hasunan lahu wa ni'mal wakil yanzu wani ka ce mishi ku kama hasunan lahu wa ni'mal wakil ce malam kai ba wannan magana ake ba an ce yanzu ya miliyan kaza an kama dan kana cewa zuwa lahu wallahi zuwa lahu wa ni'mal wakil sai ta kawo ma dan da kuɗin da aka ce ka biya da ma mutanen da suka kama shi masu masu dawo karkashin ka kalimar kalmomi ne a masu yawa ba amma masu amfani ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wasu kalmomi guda biyu wanda Allah yake matukar son su kuma gashi ba su da nauyi a harshe kuma amma suna da nauyi a ma'aunin bawa ran tashin kiyama ko kalimatani hafifatani على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ليه subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa ka je kai ta karanta wani dogon abin nan ɗinka wannan kalmomin sun buwanta kalimata kabibata ba su da nauyi a yanzu ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi da azim mafi nawa zai dauke ka eh takwas ne ba ya wuce takwas uku ba kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu karanta sosai bayan sallar alfijir so ɗari din na wallahi ka dade kai mun biyar ka dade kai mun biyar to wani da ya yi wannan gare ya tashi ya kama hanyar da ya tafi gaba haka wannan hasara ce ai waɗannan alka su ne bawa wannan shine kusanci da Allah mutum ya yawaita su duk wanda ya yawaita ambatan Allah Allah zai ambace shi ai farko ne a kurkum ku ambace ni zan ambace ku ko ka ɗauke shi a ma'anar da aka faɗa ko ka ɗauke shi a wata ma'ana daban shine ka ambace ni zan ambace ka Allah ya ce zan ambace ka ko kuma a'a ku mun biyayya ne kuma zan ba ku sakamako kamar yadda wasu ke faɗa ko kuma a'a duk sanda kake ambatan Allah din a lokacin da kake cikin walwala sanda ka shiga cikin kunci kuma Allah zai tuna da kai kuma Allah ba zai baka ka ka wahala ba kamar yadda annabi Yunus da ya shiga cikin wannan halin da yake ciki ya kira Allah kuma Allah ya ji a wannan hali shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ce fastajabna lahu fastajabna lahu muka amsa wasu bai bada ku koyi ba yana wajen ne yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ce fastajabna lahu ba ma wai sami'na da awatahu Allah ce istajabna muka amsa masa ba yi maganar an ji bane an ga an amsa bukatar fanajjai na mu muka muka kubutar da shi muka tsirar da shi min alganmi daga kunci da Allah zai mana albishir bai ce wannan ya keɓanci annabi yusuf yunus bai ce wa kazalika nunji almu'mini duk wanda yake mumini ne ya shiga irin wannan kunci, irin wannan abin irin wannan komawar Allah ya ce haka muke kubutar da su a yazo fi hadisi cewa babu wani wanda zai shiga cikin kunci da damuwa ya karanta wannan addu'ar sa annabi Yunus ba ce sai Allah ya yi amma dai a manta da ita ya tunanin mutum a bari na kira wani a bari na kira ne bari na yi waye bari na yi waye a a wani ke kana da connection da ka kira waye kafin ka kafin ka kira waye ma wanda ya riga ya fita daga inda yake Allah ya biya masa Allah ya ji kama shi yasa ake so mutum ya zama yana da wani abu da yake yi a cikin halin shi na walwala tsakanin shi da Allah a duk lokacin da ka shiga wani hali kuma Allah zai tuna da shi shine ihfazillah ya falka ihfazillah tajidu amamaka ka kiyaye Allah zaka same shi a gaba duk abin da kake tsoro in ka tsara Allah madaukakin sarki zai zama ma rashin tsoro kuma wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah zai ya ma tsoronka ya zama aminci tsoronka ya zama aminci wannan sai ka tsare Allah sai ka kiyaye da haka da wani da wance da waye ka ajiye su ka nema a wajen wanda ya yi wani da wance da suwaye ne wannan shine mafita kuma da yake cewa wa kazalika haka nan kuma ita wannan sakina din tuzibu anhu wahma rajuli wani hali na fitata da damuwa da yawan rashin haƙuri za ta tafiyar ma da wannan Wata tab'asu nashwat al'azmi za ta wato zabura za ta sanya ma zabura ta himma kullum za ka ji ba ka kosa da abin nan kullum za a kira zuba din nan za ka tashi ba ka gajiya wa halat bainahu wa bainar jur'ati ala mukhalafati al kuma wannan nutsuwa za ta shiga tsakaninka da tsakanin saba ma Allah ba za ka iya saba ma Allah ba kana ganin abu saban Allah ne ko kai ɗaya ne ba mai ganin ka aka ce in ne a fakun nan ne Allah ya ce wa liman kafa makama rabbihi jannata ko amma man kafa makama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa innal jannata hiya al ma'wa kafa makama rabbi nahan nafsa anil hawa ba kowa a wajen ya ga saban Allah ya ce kani ba zan yi ina tsoron ya wanda Allah zai tsayar da ni ya ce na aikata kaza lokaci ba ba wani mutum ya gani ba ba ɗan sanda ya gani ba ba abokin shi ya gani ba ba sarkin shi ya gani ba yake tsoro shi kawai Allah ya tuna shi in Allah ya tsayar da ni ranar da zan tsaya a gaban sa me zan ce mishi ke ba zan yi wannan abin ba to wannan duk wannan sakina ita ce take haifar da wannan wa baina ibadin nafsi wal inqiyadi ilayhi kuma sannan ta wato bayyana ma yadda za ka yi biyayya ga Allah da rashin wato abin nan kun zuciya wallahu ta'ala a'lam ce Allah shine mafi sani na roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin. Allah kuma ya kara mana nutsuwa Allah madaukakin sarki ya kalle mu da rahamarsa na madaukakin sarki ya yi mana damuwoyin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.